بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إن واسم تورو tambayoyi, wannan yace assalamu alaikum Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana ya kan hajiya amin yace tambaya ta ita ce mun ɗauki wata yarinya mai aiki daga ƙauye tana da shekaru sha biyar zuwa sama sai ta musulunta yanzu ƙarshen shekara ya kusa ƙarewa za ta je gida lokacin kirsimeti da yan uwanta a can ƙauye ba su san ta musulunta ba don in sun sani ba za ta dawo ba malam wata shawara za a ba mu yadda za mu bi da za ka Allahu kayan to idan dole ne sai ta je to sai ta yi ta gaya mata ta yi kokari ta koya musuluncinta da kokari ta koya musuluncinta ta koya sallar da za ka rinka yi da inda za ka rinka yin sallah ta koya kar su gani su cutar da ita idan kuma za ta iya zama ba tare da ta je kirsimetin ba ko da aike ne za ta yi ma iyayen kuma za a tattara wato albashin da aka bata ne wanda ta tara ta yi saving ku ku ɗauki nauyin ku tattara albashin ku bata ku tura ma iyayen in ya so ta zauna kar ta je wata in wannan zai faranta ma iyayen rai ya zama to bata je ba har sai lokacin da za ta samu ta samu mijin aure ta samu a daga hannunsu Allah ta'ala alam Allah ya taimake ta Allah ya kare ta sai kuma wannan ya ce a tambaya ta ita ce idan mutum zai askar in ya zo karanta kulhu Allahu ahad da falaki da nasi zai karanta su a haɗe sau uku ko kuma daban-daban sau uku yanda ya yayi ko ya karanta kulhu Allahu sau uku kul a'udhu bi rabbil falaq sau uku kul a'udhu bi rabbin nas sau uku ko ya karanta kulhu Allahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas sannan ya sake karanta su a haka sau uku uku kamar tasbihi ne na bayan sallah 33 33 ko kace subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar haka 33 ko kace subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 yadda yake na biyun na biyun kai 33 kowanne ya fi kusa da zahirin lafazi kamar yadda na wajen su kansu mu'awwidat din kayi kulhu allahu uku qul a'udhu birabbil falaq uku uku qul a'udhu birabbin nas uku ya fi kusa da zahirin lafazi amma in kayi su kowanne ka samu adadin yayi wallahu ta'ala ala. sai kuma yace assalamu alaikum Allah ya ji kan hajiya Allah ya kasance tare da kai a duk inda kake malam amin menene hukuncin sanya wani abu a hannu wannan abin yana ɗauke da wani zane kamar zanen dangare amma amma malami na sa wannan abin ne domin kwalliya kawai ba don komai ba Allah ya kula da kai malam amin to na farko dai a shi mai tambayar namiji ne ko mace idan mace ce mata suna sanya abin hannu wannan yana daga cikin ado amma sanya wundaye kayan ado a asawira min zahabin wa lu'lu'a wannan adon 'yan aljanna ne kuma a gurare da dama sanya wannan abu ne wanda yake alama ta mata mata ne suke wannan adam yana daga cikin kwalliyar mata ko da ka sa abu na kwalliya namiji ya sa abu na kwalliya a hannu kamar yadda mata suke sanya awarwaro wanda yanzu na ga samari suna yin sa wannan ba na ganin sa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana maza su kama da mata kuma ya hana mata su kama da maza abin da yake na ado da yake banci mata maza ba za su ba da nafsun wannan hadisi to bangare na biyu shine kwalliyar yadda aka yi mai surar ƙadangare, mai surar kadangare sura mai jiki ta halitta wadda take mai rai wadda take mai rai ba ta halatta ba ba ta halatta ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar a kan ɗarikon irin waɗannan suwar ɗin to don haka sanya su a jiki sanya su a cikin ado wannan zai zamanto aikata haramun amfani da su zai zamanto aikata haramu. kuma wannan yana hana mala'iku su shigo inda ake da irin wannan surar don nau'i ne na gunki tunda abu ne wanda yake mai jiki ba zane ne akan takarda ba wanda zane akan takarda akwai tsakanin malamai a kai. duk da yake shi ma mafi inganci shine cewa shi ma haramun ne amma dangane da abin da yake na jiki mai surar jiki hatta malaman da suka ce na zane a bai shiga cikin hali ba su ma sun ce wanda yake da gangar jiki kamar yadda wannan yake a cikin wannan tambayar wato alamar abin da ɗin kadangare a jikin awarwaro ɗin wannan shi ma wannan zai sanya shi ya zama su ma sun ce wannan shi ma ya halatta ba saboda haka ko na azurfa ne ko na ko azurfa wato saboda wannan alama ce ta adam mata alama ce ta adam mata tsakanin zobe wanda yake maza da mata duk suna yi amma sanya awarwaro sanya awarwaro wannan adam maza adam mata ne kuma namiji idan ya sanya shi zai yi kama da mata kuma musamman a cikin wannan zai sanya shi ya zamanto ana yi masa kallon wata wata kungiya ta yan badala wata kungiya ta yan saboda haka rashin yin sa shine rashin yin sa bacci ne muta'ayyin saboda wannan hadisin na Allah ana ce ta zo la'ana Allahul mutashabbihina min ar-rijali bin nisa' ولعن الله minan nisa, النساء بالرجال Allah madaukakin sarki ya tsine ma maza masu masu kama da mata da mata masu kama da maza wannan ana komawa ya zuwa ga al'adar ko'ina yanzu kaga a wajen da suke yanzu kama a wajen fulanin daji da maza da mata suna kitso kaga namiji in yi kitso a nan wajen ba za ka ce kama da mata ba don al'adar su amma nan a cikin gari a cikin al'um a cikin gari ko fulanin ne fulanin tsoro wanda suke zaune a cikin gari idan mutum ya sanya idan mutum yayi yayi kitso sai a ce masa gashi ya zama cikin yan batsala yi kama da mata to wannan zai shiga cikin la'ana saboda al'ada tana hukunci a nan wajen sculpture eh ai dama shine dukkan ai sculpture yana da yana da jiki abin da aka sassaka da itace aka sassake shi aka sassake shi aka yi masa surar abu wanda yake mai ruhu sannan ya ce wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah idan farashin dala a yau yake naira dubu da tsari hudu da hamsin wani ya bani dala a bashi amma ya ce zan biya shi a naira dubu da ɗari biyar kowace dala saboda yanayin hawa da saukan farashin dala shin wannan yana cikin riba ne ko ana ɗaukan shi a matsayin sayar da kuɗi da bashi credit sale eh wannan yana cikin riba dan kai haka yana cikin riba babu laifi tunda abin da ya baka ya baka dala bashi idan ka tashi biyan sa a naira in ka tashi biyan sa a naira zaka biya shi a yadda dala take a ranar da za ka biya shi a kudin dala haka annab sallallahu alaihi wasallam ya ma ibnu umar fatawa ce yana sayar da raƙuma yana sayar da raƙuma da kudin dal da kudin zinari amma in ya zo biya sai zamanto ya ce a biya shi da kudin azurfa yace ya halatta yace ya halatta idan kana bi fi'ri ha idan ya zamanto da farashin ranar da za a biya ka ne amma yanzu in ka je ka yanke ka faɗa a kan cewa in ya tashi biyan ka zai biya ka a naira dubu da ɗari biyar a ranar biyar bayan kuma dala ya baka to nan kaga kayi wato kayi a kayi canji da da mufadala kayi canji da fifitawa abin da yake dubu da ɗari hudu da hamsin samun sanya shi da abin da yake dubu da ɗari biyar wannan ƙarin dubu hamsin ɗin da ka bashi ita ce ribarsa sannan ba credit sale ba ne ba sayar da bashi ba ne wannan ba sayar da bashi ba ne biyan bashi ne kake yi da karanci da kuɗi wanda yake ba jinsin bashin da ka karɓa ba ka karɓi bashi da dala za ka biya da naira ko kuma za ka biya da dalar amma a yi mata kima da farashin naira da ka sanya tun da ka karɓi bashin saboda haka wannan nau'i ne na abin da ake ce ma hedging hedging wato ka yi abin da za ka kare eh, ka faɗi a cikin mu'amala wadda za ka zo kai nan gaba kaga in ka ce dubu da ɗari biyar ko me ya faru ka san dai ka samu riba a kan wato wannan kuɗin da ka bayar bashi to a maimakon wannan a maimakon wannan abin da ake yi akwai hanyoyi da ake hejin ɗin wanda yake ya dace da shari'a amma wannan ba ma'allin bayanin sa bane amma ya ishe ka amsa wannan hadisi na Abdullahi bin Umar cewa la bi zalika idza kana bi fi'l yawmiha babu laifi kai haka ka karɓi bashi da wani kuɗi in ka tashi biya ka biya da jinsu wani kuɗi daban amma ya zamanto

shekaru da suka wuce da dama kamar shekara talatin arba'in ya karɓi bashi idan ya tashi biya wanda ya karɓi bashi alal misali a lokacin ana sayar da mota toyota crown <laughs> toyota fa ta crown a lokacin nan ana sayar da ita naira dubu hudu da ɗari takwas naira dubu lada ladan dan boko ana sai da ita naira dubu uku Peugeot 504 L ana sai da ita naira dubu hudu da ɗari biyar a lokacin takar ubashin naira dubu wajen wani yanzu ka ɗauko naira dubu ka ce za ka bashi akwai cuta ko ba cuta to amma a ba garar ba ne akwai cuta don wannan ya ce to amma me zai maganin cutar maslaha sai a yi maslaha ku zo ku yi maslaha don babu abin da in kace ai a lokacin nan naira daidai take da dala daya saboda haka naira dubu a lokacin daidai take da dala dubu alal misali zai ce maka shi da yadda ba shi ba dala ya karba ba naira ya karba ko me ya gaya maka ita ce kima za ku yi rigima to shi yasa sai malamai suka yi fatawa shine fatawar majma al-fiqh al-islami a tafi zuwa ga maslaha sai a yi maslaha a tsakankani ita maslaha ba tabbatar da cewa ga haƙƙi yanda yake bane saboda tabbatar da haƙƙi yanda yake zai wahala a cikin irin wannan sura in za ku iya yin maslaha a tsakaninku ku yi in ba za ku iya ba ku samu wani wanda yake ya san shari'a ya san harkar hada-hadar kuɗi ya ce ya yi sulhu tsakaninku ya ce kai ka haƙura ka karɓi kaza kai kuma ka haƙura ka bayar da kaza ko kuma in wannan ma ba ta ba idan abin yana da ƙima sosai kai ka kawo mutum ɗaya shi ma ya kawo mutum ɗaya su su biyun sai su haɗu su samu na uku wanda zai zamanto shi ne zai yi tarjihi a tsakaninsu sai a kai ya zuwa ga yin maslaha kamar da yadda ake yin ADR kamar yadda ake yin sulhu da irin wajen alternative dispute resolution din nan wannan shine fatawar malamai a koma zuwa ga maslaha Allah ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Thank you. Allah ka ji kan magabatan mu Allah ka ji kan waɗanda suka gabace mu iyayenmu, da malaman da ƴan uwan mu Allah ya gafarta musu wanda kuma suke da rai Allah ka inganta musu lafiya ka tsare imanin da addininsu, da lafiyarsu. su dan malam Salihu Sagir ta kai yau da safe matarsa da ya kai ta da muke mata addu'a jiya kan Allah ya ba ta lafiya Allah ya mata cikawa muna roƙonka Allah ka gafarta mata Allah ka sa aljanna makomarta Allah ka sa aljanna makomarta ka kyauta bayanta Allah ka sada ta da cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ka bashi haƙuri Allah ka lantafa masa halin da yake ciki akwai wani bawan Allah da yake neman addu'a akan wani al'amarin sa muhimmi muna roƙonka Allah ka biya masa bukatarsa Allah kuma ka yassare masa kuma ka sanya masa albarka a cikin abin da yake nema akwai wanda yake neman addu'a akan harkokinsa muna roƙonka Allah ka bashi bashi biyan bukata Allah ka yassare masa al'amuransa su akwai waɗanda su ma suka yi wasiya ai musu addu'a akan harkokinsu muna roƙonka Allah ka yassare musu Allah ka basu biyan bukata akwai wanda akwai wanda ƴaƴanta suka fara akwai wanda wanda daga cikin ƴaƴanta suka fara shaye-shaye Allah ta shirye shi Allah yaran musulmi da suka fitinu da wannan ƴaƴan mu da suka fitinu da wannan musiba da ƴan uwanmu da suka tunu da wannan musifa Allah ka yaye musu Allah ka kubutar da su Allah ka raba su da wannan mummunan al'ada Allah waɗanda suke suke fataucin waɗannan ƙwayoyi suke yaɗo su a cikin al'ummar mu Allah ka yi mana maganin su Allah ka saukar da bala'i a kansu Allah ka ruguza dukiyar su Allah ka sallata ka a kansu Allah ka watsa aniyar su akwai masu neman addu'a akan matsayi da ke nema a cikin kasuwancin su muna roƙonka Allah ka biya musu bukata Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka sanya albarka a girbin da za a yi wannan shekara Allah waɗanda suka yi noma suke girbi Allah ka sanya musu albarka a cikin girbin su Allah ka ya zamanto wannan wannan girbi da za a yi zamanto sanadiyar daukewar yunwa a wannan al'umma ta Allah ka saukar da arziki da wadata a kasar mu akwai taro da za a yi na malamai a wannan mako domin neman domin a duba abin da zai kawo mu al'umma mafuta. a dangane da sha'anin tsaro da sha'anin alaƙa tsakanin malamai da tsara wa'azi muna roƙonka Allah ka sanya rahmaka a cikin wannan taro Allah ka sanya rahmaka a cikin wannan taro Allah ka shiryar da waɗanda suka yi taron ya zuwa ga abin da zai dace da yardarka Allah ka kimsa musu hikima da basira akan fitar da natija da za ta amfani wannan al'umma ta amfani kuma wannan addini namu Allah muna roƙonka ka kwantar da fitina a cikin wannan gari namu Allah dukkan abin abin da zai kawo fitina da tashin hankali a wannan gari namu Allah ka kawar da shi Allah ka bamu kwanciyar hankali da aminci Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu sanya albarka a cikin ayyukanmu sanya albarka a cikin iyalanmu sanya albarka a cikin dukiyoyinmu sanya albarka a cikin zuriyarmu sanya albarka a cikin iliminmu Allah ka sanya albarka a garuruwanmu Allah ka sanya albarka a kasuwanninmu Allah ka sanya albarka a ma'aikatunmu da masana'antunmu برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم